kana ji? Ta sha maka nono. Ta sha. Wani fa namijin baki san ma matsalar shi ba ko? Wani namijin baki san matsalar namiji ba sai kin zo gida. A waje za a sha mai nono, a sha mai baki, a sha mai kunne, a sha mai bura, a sha mai gwalaƙe, a tsalla lashe mai takashi duk zai yadda. Wai amma in matan gida ne, duk wani abin iskanci ne. Ka yi imagine don Allah ka yi imagine wannan abin. za ka yi maki wannan kalman a bakin namijin gida wai abun amma a waje a yi shi amma a cikin gida iskanci ne in mace ta zo ta namiji ka ai yarinya na iska ce na aure yarinya da sha maka bura da sha maka gindi da sha maka nono da sha maka kunne kai gwalaƙen maita su da maita wai maita ne ma abu Ana ai alaji abin da baka gode wa Allah ma Allah baka mace wayayya wayayya na ta iya maka hakan sai a ce ai ƴaƴan boko ce ba za ta maka haka ba ai hmm wannan tana neman yar bukon mai haka kai Allah ya baka ya baka godiya saboda me saboda jahilci da wannan jahilci ne amma kai aka zo bangaren aka ce to oke oke to wata sha ka sha maka ka ce ba ka so sai ta ce ita ka sha ta ka sha mata nono yanda wannan namiji bai iya shan nono sai ka fa miki hakuri sai ki kin nana mai duka bisin kin nana mai saboda bai iya shan nonon ba ma ka sha mata nono da halcanka ba da wani guri ba kana shan mata numfashin ka yana cikin kunnenta. Baby na, maman abun abin ƙaunata, zuciyata, tunani tunanina da ita kaɗai. Ka ba ta wannan lokacin. Ka ba ta shi. Ni fi ko da Allah ya yin namiji ko, da Allah ya yin namiji ko, gaskiya da mata sun rula. Wallahi da duk wacce ta na aure ta ta taɓa. Amma baki ɗaya maza sai a mutum ya hagu ku kuyi dama saboda Allah guda a hada hanya ɗaya. haba. A zo a yi ta yi, a yi ta yi, a yi ta yi amma namiji ba canji ya shigo gida ya haɗa rai. Ko in ya zo miki sai dai inda ya san ko ya tabbas na gidan dole ya ci sai dai ko ya ɗan juya miki ba in ya mu jijjiga abin shi ta motsa ya ce miki. Mm, buɗe. Wani irin buɗe ƙofa ce? Ko gidanka ne ka shi ce in buɗe. Wallahi an san mazan haka suke. Kuka ce juyo. A'a. Ka kalma wai juyo. Juyo ta juyo ta kalle ta maka mi. a'a kafin ka mata hakan ka tura ɗan aikenka hannunka ka ɗan shafa ta ta ɗan ji alamun eh yawwa oke kana buƙata ne sai ta juyo da kanta in ta ji ka lintse ta kana mata yadda kamata da kanta kanta ta da kanta ta juya da kanta ta juya amma baka mace haka ba sai dai kawai ka jijjiga kai abin ka ya tashi Hadiza Hadiza juyo a'a Hajiya juyo kawai wannan irin kalma ce ba za ka tura ɗan aikin nan ba hannunka nan kana tashi ranta shi akan duwawunta hannun kana shafa ta sa abin da kake so ai sa aka ce ka tura ɗan saƙo hannunka shine abin saƙonka ko dama na baka rungume ta in za ka yi bacci sai ka rungume ta ka saƙa hannuwanta ai ka ai ta sa abin da kake so ke bari gaya miki in namiji waye ne daga shigowar shi gida ga sakin fuskan da kin san abin da yake bukata amma ku shoku ku da kukin kirinkin namiji ba gidaje wanda baya brush kuma ya soke mai kiss ta yaya ki kiss din ta yaya ba ka brush ta yaya za maka kiss ba ka wanke matsi matsinka ta yaya za a yi mace ta iya shan buranka kai ka je ka fitsa ka ji jiki ka mida cikin wani ka da wanka mata gagar hidi ka wanke a gurin alola wani irin masifa ne wannan ta yaya za a mace ta ji daɗin maka wannan abin shi yasa suka idan matan bariki a waje sai ta wanke kasan sai cin ka shiga kai wanka ba wai ta maka dan kauna bane ta hakurin da tun da ta talasa ne wallahi sai maka alai in shiga kai wanka ka watsa ruwa sai ga munafikin simi simi simi ya wuce ya watsa ruwa wallahi sai shiga yaji je ya watsa saboda me kar ta ce ba ta ce ya bi duk kudin ka duk kudin ka duk kasa na kashe mace in har in har baka tsafta wallahi aikin banza ne amma namiji dan gayu sai matan suke haukace ma gayu saboda wanka kana tsohonka amma ka dinga wanka gani wallahi mata sai sun yi rashin ɗinka amma namiji ya na kumbure kumbure amma a waje kin gama mai alalama tana mai yana mata yaƙi yana mata signal saboda saboda rainin wayo kuma matan zan dawo gare ku kuma da matsaloli da yawa amma wannan wannan wannan matsalan ta maza ce don Allah ku gyara namijin ya shigo gida sake fuskan shi gurin matar shi ya sa ya raha kai bari ma an koya muku na bariki in kashe cikin kasa da ita a kicin ta hura murhu gohon nan ta maka ta yi goho ka ci idan yaran ka an nana mata duka haɗuwa tana jiyo ka kace mata haka biyo ni ta ce kai baban wani dan Allah ka bari mana ta ita ta sa zuciyar ta dalla mata abin da kake yi ko bayi za ka yi ba wallahi na da daɗi amma ka shirya kinkirin kin <coughs> salamu alaikum ai ka ce ka ce mala'ika ya shigo Ga barin gaya muku an ce kan ma ki auri namijin da ke jin tsoron shi fa saboda me ba za ki samu soyayya ba. Haba ma namiji. Mazan yanzu ɗaiɗaiku zaki ga sun iya aske gashin hammata, sun iya aske gashin gabansu. Ɗaiɗaiku ne. Ku aske gashin hammata, ku daina ɗoyi, ku sayi body shuwa ɗinnan roller, ku dinga rolling a hammata, hammata ku zai dinga ƙanshi. Gashin gindin kan nan ka zauna kai ɗaɗɗe kan gado zo ki mun aski habibiyata. ta tsaya ta maka aski ya gan shi tantagaran ta liliye maka wannan abun ta sa hannunta ta saka oil ta liliye maka shi to in kika iya ma liliyan namiji wallahi tun kafin ya hauki sai ya kawo shi yasa ce duk macen da take namiji mijinta ya sake biyo hannuna sunan shi sori ba fariya nake amma sunan shi sori ta da ganshi ina da sai ƙarshen wata wata aka yi wasa ma to abubuwa su kan kama don Allah ku gyara maza. A dinga aski, a dinga tsafta, a dinga nuna ma mata ƙauna.